kada ku shafa kuna tare da sashen hausa da studio kalangu mamma ada ne ke dauke da larabarun namu na yanzu da farko ga muhimman kanun nasu. An tafka muhawara a majalisar dokokin kan dokar da ta shafi wato matsayin ma'aikatan shari'a cada notar. Sai kuma kotun musamman ta bada sakamakon shari'a kan rikicin Enun. Haka kuma kwamitin zartarwa na iya e sani ya dakatar da yajin aiki. Shirye-shiryenmu na musamman kan damunar bana a mai shine rahotonmu na musamman. To madala ƙuri'u 202 sannan wato ƙuri'u 102 ta amincewa da kuma ƙuri'u hudu ta ƙin amincewa da kuma ƙuri'u goma sha takwas na ƙin bayyana ra'ayi wannan shine sakamakon ƙuri'a da aka jefa a yau da safe a majalisar dokoki kan shirin doka da ya shafi matsayin ma'aikatan shari'a ca da notar shirin dokar da ya jawo cece kuce sosai a 'yan kwanakin baya bayan na musamman a ɓangaren malamai a cewar 'yan majalisa na ɓangaren adawa wasu matakan da ke shafar wannan doka doka sun sabawa addinin musulunci a cewar Sumana Hassan a cikin rahoton Habibu Garba. nan aka turke ku bisa maganar kasayin kuɗi na shekara 2018 inda aka ce wasu abubuwan nan shari'ar musulunci ba ta yarda da su ba kuka ce a'a ba haka bane to dawo ga takarda kuma Allah ya kare mu da ita to saboda mi don kuna nuna kuke da rinjaye a majalisa to Allah ya yi karfin ku wa'anda suka riga yau ku jagorancin wannan majalisa sun yi karfin ku sun yi ku yin aiki na gari an gabatar musu ga takarda suka diba suka ce kazamar takarda ce suka mayar da ita ga gwamnati to kuma ku mayar da ta ga gwamnati in dai kuna son gaskiya bayan haka da kuke cewa jami'an taimakawa shari'a notar notar to ba don notar bane kuke son ku amincewa wannan takarda gwamnati ne ke son ya shiga kambacin notar ɗin domin dauda ta ma gwamnati kanta inda yake son yanzu ya wanke kansa domin ko daga inda mutum ya yi dauda ba wani wanda zai iya wanke shi sai Allah wallahi ba za mu yarda ba yau ba za mu yarda ba gobe. Wallahi kiro shi yarda da hukuna shi yarda da su ba. A cewar ɗan majalisa Sule Jofo shugaban kwamitin harkokin ƙasa da hukumomi wannan doka ba ta wa musulunci ba ya taɓo misalin ɗayan da aka samu ba da igiyar aure ba a cikin rahoton Habibu Garba. Wasu sun kawo zancen yaran da aka haifa ba cikin aure ba, ba sabon abu ba ne, ko jiya mun taɓo matsalar da ƙasar Nijar ke fama da ita wajen kula da wannan bangare na al'umma. Mu musulmi ne, ba don saboda addinin musulunci bai ba su cikakken matsayi ba za mu ƙi su. A matsayinmu na musulmi ya kamata mu gane cewa dukan waɗannan yara da suka fito daga 'yan Nijar mafi yawansu balagaggu ne. Mutane ne da ba su san inda duniya ta sa gaba ba, kuma daga cikin mu anan da wuya wani ya ce babu wani na cikin iyalinsa kamata da ya yi wannan kuskure. Babu inda wannan doka ta ci karo da sharuɗan da addinin musulunci ya tanada. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu domin kare waɗannan sharuɗa. An fara sauraron shugabannin kungiyoyin fararen hula da aka cafke tun ranar 25 ga watan Maris da ya gabata a yayin da suke ayyukan ƙasa na yaƙi da dokar kasafin kuɗi ta shekara ta 2018 bayan an saurari Nuhu Arzika da wasu abokan sullurinsa na Tilaberi a ranar jiya. A yau Ali Idrisa ne da wasu abokan zaman kasansa na gidan kasan Filinge aka saurara. Mun kai la'halidu, abokin gwagwarmayar waɗannan masu fafutuka ya tsokaci kan wannan batu a cikin rahoton Gungu Muhammad Dantanin. tun jiya yana nan saurare su biskan tumin da an kai ma wayannan abokakin mu jiya sunu arziki sun ka zo da wayanda ke kasan tilberi yau da sai kun ga su ali idris sun ka zo nan da sauran abokan aikin da ke tare da shi a cikin kasan na filinge sai dai muke alhamdulillah tunda abinda abokai mu sun ka wadi kewa wannan jiji nan harin ba a son shi kun ga da kewa wannan mutumin nan an hudda shi wani sabon jiji an ka kawo shi ne yake nan ga sauraron su wannan ci gaba na harin kenan da mun ka samu na biyun shine muna fata kuma nan zuwa ran juma'a duk abu ka aiki mu da an ka kama juji zai saurare shi a lokacin nan za mu samu dama mu kewa ga abin da ya huto biskan sauraron da juji ya yi wai kama su za a yi sake su za a yi na ukun shine Ali Idris duk wanda ya gane shi an san da kewa jikin shi ya sake jikin shi ya zuba kenan mun san da kewa Ali Idris yau bai da lahiya kuma muna fata biskan zanken nan tunda an kawo shi a yi kokari waɗannan examen examen a yi kokari a bar shi ya yi wannan examen shi kafin ya koma Kotun ta musamman ta yi watsi da bukatar ɗaliban jami'a mai, domin neman daktar da wani matakin majalisar jami'a na kurar mambobin ƙungiyar ɗaliban su guda biyar. Sakamakon shari'ar da ya faɗo a yau da safe. Salha Kaila wato mataimakin sakatar jihar na ƙungiyar Inun na daga cikin waɗanda aka sallama ya bayyana ra'ayin nasa a cikin hirarsa da Tanan Fudai Ahmed. Wannan kotu ta bayyana mu da cewa kara da muka kawo lalle ba a karɓe ta ba. Ba a ba mu dalilan ba ga yanzu dai waɗanda ya sa aka ce a ba a karɓe ta ba. Amma abin da ya kamata mu lura bayan dai sun zamana sun yi tunanin tunaninsu sun tsaida abin da suka tsaida sun ce wannan kara ba a karbe ta ba shine abin da ya kamata mu rike a takaice. Yanzu muna jira lalle wannan aboka namu ya zo ya karɓo mu wannan takarda wadda aka wallafa wannan bayani ciki domin mu ga irin matakan da suka yi amfani da su domin su bayyana wannan bayani wanda suka bayyana Kwanuka masu zuwa insha Allah za mu tabbatar muku abin da za mu tabbatar muku. Kwamitin zartarwa na ƙungiyar 'yan makaranta ta ƙasa ESN ya daktar a ranar jiya da wani yajin aiki da ba iyaka da ya fara a cikin watan Maris da ya gabata. domin baiwa tattaunawa tare da hukumomin ƙasa wata damar cimma mafita. Ga ƙarin haske na Agabid Muhammadu Idar, Sektar Jiran na ƙungiyar ɗalibai a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. bayan mun yi wannan taro maradi ranar diman wadda ta wuce mu zo mu ga sakamakon koko da dalibai suka yi mu ga kuma abin da ya kamata a yi don a ci gaba da wannan koko taro wanda muka yi wanda ake cewa conseil syndical a maradi dalibai da yawa da magabata da yawa sun ce mutane an watse kuma babu ma magana tsakanin shugabanni da militan gaban baya sha da baya bai ci gaba kuma ga gwamnati ita ma ta yi dindindin saman inda take sun nuna da ba za su tattauna da dalibai ba in ba an kauce wannan eh, ta yashin aiki kenan waɗannan abubuwan ne suka tura kungiya tamu ta daliban Nijar ta kauce wannan yashin aiki ko da cikin ɗan lokaci kalilan ne don mu samu mu ga abin da zai bada wa saman tattaunawa na zamu da gwamnati bancin shi kuma mu samu dalibai duka su dawo cikin jama'o'in su da yaran na college lycée duk kowa ya dawo an sha da bayan rago ne ba na tsoro ba ne mai dan ya zo da karhi ne Sa'o'i kaɗan ne suka rage a fara azumin shekarar bana shirye-shiryen na kankama yadda ya kamata ɗaya daga cikin dubarun mata domin kaucewa hauhau farashin kayayyakin masarufi da aka fi amfani da su kamar man persil da lemun tsami da kuma citta shine na sayan su da kuma shanya su su bushe. A bukiyar aikin mu Jallo Maryam Kanda ta zagaya kasuwar Nubo Mashe kuma ta haɗa mana wannan rahoto. Muna daidai karfe goma na safe, kasuwar da ake kira Nouveau Marché ta Yamai bata cika sosai ba. Wata mata ta tsaya a gaban mai sai da man persil, lemun tsami da citta. Ta fi bukatar man domin ta yi guzuri, saboda tana tsammanin farashin waɗannan kayayyaki zai iya hawa sama. Ina sayan kamar na jika biyu da zan ajiye kamin lokaci. Shanya shi nike yi ya bushe, in daidaita shi da sauran abubuwa. Na ɗan fahimci da zubin mangoron da ake saida muna can da a farashin dala hamsin yau ya kai dala ɗari. Ah, ah. Wannan ɗan kasuwa ya tabbatar mana da cewa saɓanin bara da karton sukari ya kasance a jika biyar a farkon azumi bana a jika ɗaya ake saida shi. Madara, mai da sukari farashin su na da sauki a halin yanzu kuma mai yiwuwa ne farashin su ya tsaya haka har ƙarshen wannan wata na Ramadan. A yanzu haka dai farashin na da sausauci don bana mun yi katuhun sukarin sosai. Sakun muna saida shi ne a jika 20 akwai kuma na jika 25. ɗaya kartush shi ma muna saida shi a jika ishirin ɗaya bido na litir ishirin da biyar jika goma sha muke saida shi farashin mu zai tsaya haka ɗin akwai wani haraji da ƙungiyar yomuwa ta fitar da shi bisa sukari shi yasa ma farashin sukarin ya faɗi. Wata matar da ta zo domin sayan ɗanyun kayan miya kamar timati ta shaida mana cewa a halin yanzu farashin su bai canza ba sai dai fa kada a yi murna tun yanzu a jira kwanaki masu zuwa. Kwarewar matan Nijar bisa makoma ta gari a Afirka faɗa a jijan hankali tunani shine taken taron da aka shirya a ranar jiya a nan ya mai, bisa jagorancin jami'ar nan mai zaman kanta African Development University ADU taron da aka yi albarkacin ranar mata ta ƙasa karo na 27 da aka yi bikinta a ranar 13 ga watan man da ya gabata. Nana Natitiya wato shugabar ɗaliban jami'ar Adu ta bayyana dalilin ɗaukar wannan take a cikin hirarta da gunga Muhammad Dantani. Batu ne wanda ake yi wato batun shugabanci na mata kuma an san wannan shugabanci bai samun wurin zama sai idan ya kasance duka abubuwan da mace ke yi masu kyau ne Idan mace na yin abubuwa masu kyau, kenan tana samun karbuwa a cikin al'umma. Saboda haka ne aka zaɓi wannan maudu'in domin ganin cewa duka waɗannan 'yan mata da kenan sun yi koyi da dukkan mata masu girma da za su ba da lacca a yayin wannan mahawara mahawarar za ta tsawon mintuna talatin domin su bayyana wa jama'a ire-iren abubuwan da suka yi a rayuwarsu. A ƙarshe dukkan matan da ke cikin zauren za su sa hannu a kan takardar ɗaukar alkawalin cewa za su wa mace matsayin da ya dace da ita a cikin al'umma domin a nuna cewa idan ne Nijar na bukatar ta ci gaba sai an dama da mata. A yau ne da safe wakilan kungiyar ƙasa da ƙasa kan hijira OEM suka gana da wasu masu ruwa da tsaki na difa da ke kula da saka baiwa mayakan Boko Haram damar canza rayuwa ta gari a cewar Florian shugaban shirin OEM wani shirin aiki da ke kan hanyar eh, tsararawa domin bullo da wasu kyawawan hanyoyi shigar da su cikin rayuwar jama'a. Mr. Florian ya yi tsokaci a cikin rahoton Adamu Babakar Karna. Pour cela, il y a des prérequis. da za a yi don samun hanyar tushe mai fa'ida da za a fitar. Amma don kan lamarin ya mamaye mu, za mu himmanta girkin wannan hanyoyin farko na zartar da fasalin tsarin don ya kasance muna shirye a daidai lokacin da ake bukata. Shin wannan tsarin tafiyar da aikin me ya kunsa? Ya kumshi da yanda kamar mutum ya kawo kansa aka karɓe shi aka rubuta shi ga girgam. Kanan aka samu masaniya ga sharfin ajin ajin rukunin mutane. a gano kuma Wani irin tallafi ya dace a samu ayi. daga inda aka tabbatar da an sanya shi ga turbar daidaito za a ingantar da bukatar a nan ma akwai wasu matakai da ke shigowa kamar sasantawa ga sulhu da bin sau da kawa da zaran an ƙididdige muhimman hanyoyin sai mu koma yamai inda za mu yi aiki da mahukuntan da ke can yamai on repart à A cikin yankunan kasar Nijar yankuna da dama ne suke jiran ruwan sama kamar jihar wato mai inda zaka manoma suke jiran wannan ruwa na farko domin soma shirye-shiryen damunar bana kamar yadda za ku ji a cewar mai gero magacin garin mai a cikin hirarsa da muka yi. Sai mu ce mun shirya na dai shirye-shiryen ta yawa gare shi amma bakin gwalgwado yanzu dai nan cikin gama da muke akwai hatsi sai in ce akwai wanda ake ce ma kafe da kuma sosat nan dai da su ne muka yi unhwani ga sunan an sau sun kai wajen ton talatin ka gani bakin gwalgwar tabarkalla akwai iri na gari tunda an da miyan gidan gona muka saye su na akwai wake ga yanan shi ma an saye ko da yake bana dai san ba za a samu matsalar iri ba abin da ya sa muka saye su bara mun ga iri sai can wasu na maimaima aka kawo shi to don shi ne bana muka yi tanadi eh, tun da wuri muka sami irin kuma ba mu mance taki na zamani ba akwai kenz kenz akwai ire akwai eh, da ya kan shi shi ne muke kira lalle ba mu iya ba kowa amma tun da wuri wanda ya zo mai buhu guda mai tiya uku mai tiya biyar wannan muna iya zuwa tun da an muka ce a sai da zami gundun gundun masu ƙarfi za su zawa su kwashe shi shi kiwo shi ma ba mu mance da shi ba akwai dussa akwai kuli-kuli har da ma guriya su ma ba mance da su tunda tare suke to an san da harkar damuna harka ce ta manoma da makiyaya kuma akan samun wato matsaloli tsakanin waɗannan bangarori guda biyu shin waɗannan matakai ne kuke ɗauka na gana ai rigakafin irin wannan faɗace-faɗace da ke haɗa manoma da makiyaya ka san an magana suka ce tsakanin harshe da haƙori ma wata rana sabawa ake nan dai sai mu Allah godiya wannan hada ba a cewa ba a shi amma bai da yawa iyaka duk rikicin nan da ake kan da mana ce ta waɗi nan a yi ta rikicin a gonakan gado amma aka koma tsakanin manoma da makiya akwai wuya tunda nan sai mu ce duk inda kan nuwa akwai burtali kuma akwai ƙungiyoyi na eh, makar sasanci tsakanin manoma da makiya su ne ake ce ma kufu kwam da kufob na garuruwa nan tabarkalla akwai su kuma muna tare da masu hannu shuni suna dafa mu ana ba su cikakken horo kuma masu garura duk wani abu da aka yi in dai cikin gari ne mai gari sun iya san san hanyoyin da za su bi su kawo sasanci dan dan jumma ne da dan jummai wane ne ba manomi wane ba makiyayi ba tare su ko mun ta yi zahi in Allah za a ciwo kan abun dan a zamana lafiya Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.